والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da saga baiwa ce da ba mu ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin sahihul bukhari in ba manta ba sati biyu da suka wuce mun shigo a cikin kitabul azima littafi da yake bayani akan ladabi na cin abinci da sauran karantarwa ta musulunci game da abinci da cin abinci da ladubba da suka taro da wannan bangaren wurin tashin mu na yau imam Buhari bukhari rahimahullah ta'ala yace babu tasmiyati al qaami wal akli bil batin cewa bismillah ala ta'am idan za a ci abinci wal akli bil yamin da kuma babi mai bayani akan ci da dama idan za a ci abinci a ci da dama حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير وليد بن كثير يجي أخبرني sai ya gabatar da ya jinkitar da siga ta akhbarani maimakon akhbarani alwalid ibn kafir yace alwalid ibn kafir akhbarani ya gabatar da siga wanda wannan nau'in ya halatta al-humayd a cikin muslim nashi ya fitar da shi da abu nu'aymin a cikin mustakhraj haddathana al-walid ibn kathir maimakon Kana al-walid ibn kathir akhbarani annahu sami'a ya ji wahab ibn kaysan wahab dan kaysana annahu sami'a umar ibn abi salama ya ji umar dan abi salama ya kulu yana cewa Kuntuna na kasance gulaman yaro matashi gulam a larabci an ce al-gulam daga sadda aka haifi yaro ana iya ce mai gulam har zuwa ya kai shekara goma sha biyar har ya kai shekarun balaga ana iya ce mai al to ya kasance wato matashi fi hajri rasulillah a cikin renon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin renon annabi saboda shi Umar bin Abi Salama dan Ummu Salama ne. Ummu Salama matar Annabi. Sai zama kamar da Hausa kenan agola ne na Annabi, agolan Annabi ne. Dan haka a gidan Annabi yake ci, a gidan Annabi yake sha, a gidan Annabi yake rayuwa. Saboda Annabi ya auri uwa ne. To shi ne kasance yace na kasance matashi a cikin renon Annabi sallallahu alaihi wasallama. kanat yadi tatishu fi sahaba hannuna ya kasance yana yawatawa a cikin akushi kwafa akushi shi ne duk wani matsayi da zai iya kwadda mutum biyar shi aka ce ba asfahafatu alqafatu ko duk wani matsayi da yake iya kwadda mutum goma kenan akushi mai kwadda mutum biyar shi laraba ka ce hafa, akushi mai kwadda mutum goma shi laraba ka ce ma alqafa duk sunansu akushi as-sahfatu akushi haka al-qasa akushi sai dai sahfa wanda ka iya kwanda mutum a biyar ƙasa shi kuma wanda ke iya kwanda mutum goma wal ilmu inda Allah ta'ala fa qala li rasulullah sai manzo Allah ya ce mini sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gulamu ya kai yawo "San miLlaha. ka ambaci sunan Allah idan za ka ci abinci ka fara da ambaton Allah bismillah wa kul bi yaminika ka ci da damanka wa kul min ma ka ci gaba gare ka fama zalat wannan karantarwa ba ta kasance ba ta wannan sifa ta cin abinci tilka wannan sifa ta cin abinci da annabi ya karantar da ni ba ta gushe ba imati ita ce sifar cin abinci na koyaushe daga wannan rana Umar bin Abi Salama ce bai sake cin abinci ba sai kamar haka da annabi ya karantar da shi a cikin wannan hadisi muna fahimtar a mudafaka da tarjama babu tasmiyati ala ta'ami wal akli bil yamin cewa bismillah yanzu a ci abinci ci da dama duka ya hada a cikin wannan tarjama sannan a cikin wannan hadisi akwai karantar da aladabtar da yaro aladaftar da yara wurin cin abinci a koya musu tsarin cin abinci na musulunci a koya musu tsarin cin abinci na mutuntaka abinci shahi tsafta Sani a koya ma yaro ya wanke hannu ne in zai ci abinci kare bari a kai guga hannu ne a cire mai ko ya cire a dorar da shi ya fara da dama ya sa dama abin ban ci mahiya sai haga yaro na ci abinci da hagu amma an kyale ko ba a lura ba an yi tabbata sai ana kowa wannan har mutum ya tasa ya saba da hagu ya saba da aure a sa ya sa dama idan an ga ya wani nau'i na cin abinci wanda ba daidai ba a hana shi kamar irin yayyahe ko hannu baka hannu a kushi ko dole kai cikin abinci in za ka ci ka ɗebo sai ka duka cikin abincin da ko in ya kucce maka ma daga bakin ka sai cikin abincin ko irin in ka ɗiba ka sa ga hannu ga baki kuma ka yayyafa ko masu ci abinci irin haka musamman shinkafa in ya cimka ya sa ga baki ne saura kuma sai ya cafka ta ciki koyan tona da miya an yi ɗibi tona da miya kuma sai ya sake ya tsune dabra da kwanan miya suna tsiyaya suna kowa ci kaga wannan nau'in cin abinci na na kazanta bai dace ba ko irin maganar abin da yake kazamta ne lokacin da aka cin abinci ka ambata wani abu da yake kazanta ne ko a maganci duk irin wayannan a da yawo a koya mai cin abinci bisa ga ladabi na musulunci kuma wannan hadisi yana karantar da mu sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam tun suna matasa sun ɗabi'antu da annabi ya koyar da su to za su koyu ma'ana a tabiq daga sadda annabi ya gwada ne ga wani aka ci abinci bai sake barin haka nan ba wannan shi nuna in ka san abu to daga sadda ka san shi kakka ka sake sa'a don baka da hujja ka saba ma abin da ka sani na ilimi ba ka da hujja ka sa a makarantar wanda ka sani ta addini in ba wata lura da musulunci ka iya yadda ba ta gita da ana iya karɓa uzurin ka game da wannan to aiki da abin da ka sani na ilimi ɗabbaƙar da shi shine matsayin babban zakkan ilimi Allah ka arzuta mu aiki da abin da mun ka sani babu la'akali min ma yalihi babin mutum ya ci kusa da shi gabanai wa qala anas anas yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam uzkur ku ambaci sunan Allah wal ya'kul kullu rajulin kowane mutum ya ci mimma yalihi gaba gare shi kada ya tsallaka zuwa gaban wanda za mu ƙarin bayani nan gaba حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن الحلا الدليلي عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة شيني أم أم سلمة زوج النبي ما ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاكنا النبي يا أهو ما يرسى تازو لشي جدان النبي abin da ba haushe أقول لكم قال أكلت يوما Kala, a وترانا yauman رسول الله تعالى wata الله صلى الله عليه وسلم ta'aman ma'ana kenan akaltu ta'aman yawman ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata rana ci abinci da manzon Allah faja'altu akulu min nawahil fahafa sai ni kasance faja'altu sai ni kasance akulu ina ci min nawahi daga sassan afahafa akushi kowane sashi gaba garan dama garan hagu garan can gaban wanda muke tare da shi muna ci abinci ma'ana hannun shi yana yawatawa a kowane bangare fa qala li rasulullah sai manzo Allah ya ce mini sallallahu alaihi wa alihi wasallam kul ma yalika ci gaba gari ka kenan yana cikin ladubbancin abinci a musulunci kada ka daga hannunka zuwa gaban wani حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم an kawo ma annabi abinci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma'ahu rabibuhu tare da agola ne Umar ibn Abi Salama Umar dan Abi Salama dan Ummu Salama fa qal sai annabi ya ce mai sammillaha ka ambaci Allah yani ka ce bismillah wa kul min kuma ka ci gaba gare ka kada ka daga hannunka zuwa gaban wani wannan kenan yana karantar da mu a yana cikin ladabi na cin abinci a musulunci ya zama ka tsaya a gabanka ka daga hannunka kana yawatawa har zuwa gaban wani babu man tatabba'a hawalai alqas'a hawalai alqas'ati ma'a sahibihi idza lam ya'rif minhu karahiyatan babu man tatabba'a babin wanda ya rinka bibiyar hawalai alqas'a gehe gehe na akushi ma'a sahibihi shina cin abinci tare da dan uwa ne idza lam ya'rif idan dai bai san minhu game da dan wannan nashi ba karahiyatan ba, wannan ba bai babu tarjabar tana nuhin kana iya mika hannunka zuwa gaban dan uwanka in kana da yaƙinin haka ba zai damar da shi ba kenan da aka hana ka ka sa hannunka gaban wani don kakka cutar da shi don kai ya ji damuwa kenan da za ka san ka tabbatar kana da yaƙinin ko ka miƙa hannunka gaban shi ka ɗebo ba zai ji damuwa ba bai ƙin haka ba ka cutar da shi ba to yana halatta ke za mu ji haddasa batu an malikin an ishaq bin abdullah bin abi talha annahu a ya ji anas ibn malik radiyallahu an yaqulu yana cewa inna khayyaqan hakika wani madunki wani mai sana'ar dinki da'a rasulullah ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama li ta'amin sana'ahu saboda wani abinci da ya hada dan annabi sai gayyaci annabi yasa aka hada mai abinci ya gayyaci annabi qala anas anas ya ce fa zahabtu a rasulillah sai na tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ji Anas fara'aituhu sai na ga annabi ya tattaba dubba yana bibiyar duma duma da aka yayyanka kamar irin kunkumba kamar irin tsana ha to an yayyanka an cikin abincin to sai annabi yana bibiyar yana daga hannu ne yana yawatawa gehi gehi sai yana cikin dota yana ci saboda yana son ta kwarai min hawalai qaf'a daga sassan akushi alqaf'a akushi mai mai ciyar da mutum nawa goma asfahafaha mutum biyar Fahfa akushi da mutum biyar za su iya ci su koshi abin da a ciki shi da za ka ce masahfa wanda mutum goma na aiki su kwashe shi a kasuwa to yana bibiyar wannan duman Ƙala falam azal daga ran nan ban gushe ba in ji anas uhibbu dubba ina son duma min yi tsoron nan tsoron nan sai kawai ni kama jin ina son duma saboda annabi na so ne wa ƙala umar ibn abi salama umar ibn abi salama ce. رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم النبي ياتي من كل بيمينك كتير دامنك ياتي حديث وكل مما يليك شي امام البخاري كريم to ya za mu haɗa wa kulmin min da kuma man tatabba a hawalayil kafa tunda kan in kana haka ai ba baka ci min ma yalika ba ka ci har gaban waninka to shi ne Imam Buhari ce gashi aikace annabi yayi saboda haka in har akwai tabbacin cewa in ka daga hannunka zuwa gaban waninka wanin nan naka bai zai ji damuwa ba baka cutar da shi ba to wannan babu lai kenan da sharaɗin in ya zan ba zai cutu ba kuma kana da yakinin hakan ba zai sa mishi damuwa ba ya yadda da haka to babu komi wani malamai suka ce ko kuma abinci ya kasance kala kala kamar yadda nan nama na da duma don wani hadisi zai zo shi wannan kowa hadisin ma mun taɓa hoto shi akwai yansa aka yanka aka haɗa abinci kai tsaye dama yana da wani bawa wanda yake mai sai da nama sana'an nama ya kai sai ce mai ya haɗa mai abinci a gani ila ba za mu sake cimma hadisin nan gaba kaɗan to suka ce yan abinci kala kala na misali A kawo kala-kala na abinci amma cikin matsayi guda kila a ce ga kilishi ga kasashen nama ga da hohe to kaga ko a ce ga wanga mai gare wancan bai da mai kuma kila kai mai mai yana cutar da kai to kenan kana ya daga hannunka zuwa gaban wani ka ɗauko wanda bai da mai ko kuma wani nau'in da shi ka baka laya ko shi ka kaso cikin abin da kala kala na to sai ka ɗauko wanda haka ko da gaban wani yake kina in babu shi gaban ka kada ya tsallaka ka ɗauko gaban wani musamman kila in wanga abincin da aka gaban ka in ka ci shi bai maka lahiya amma wancan na gaba ne ne maka lahiya saboda abincin da annabi kama cikin ta duman ai ba kala guda ba ne, kala kala na Na haka malamai suka ce babu komai in an samu ga wani nau'i na abinci ga nama ga sashe, ga kilishi ga nama soyayye ga langafu ga kayan ciki ta mutu yana iya miƙa hannu ne ya ɗauko wanda shi ka yi mai a irin wannan halin walili mu inda Allah ta'ala babu tayammuni fil akli wa ghairi babin farawa da dama ga cin abinci da kuma abin da ba cin abinci ba farawa da dama ga cin abinci da abin da ba cin abinci ba wasu malamai suka ce wannan takarari na imamul buhari saboda ga ce ya gabata babu tasmiyati ala ta'ami wal akli bil yamin to ni a bambance da babu tayammuni wal akli bil yamin babin da mun kawara da shi babu ne mai magana akan abin da dama to ni ko mu kawo kuma a tayammuni sai suka zaci cewa Imam Buhari ya yi wannan ne bisa ga takarari ma'ana ya maimaita abin da bai kamata ya sake maimaita shi ba tun da ya riga ya shige ta. Suka ce a wannan wancan hadisin yana magana akan ci da dama wanga ko yana magana akan farawa da dama ga duk komi za a yi ko abincin ko ba abinci ba. To sai suka bambanta. Wancan yana magana akan abinci khafatan wanda yana magana akan aman abinci da abin da ba shi ba a fara da dama sai zama kenan ba takarari ba ne حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت تاتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم النبي هنا سوطارا ولا داما ما استطاع gwargwadon iko fi zuhurihi ka wanka ne da arwalla dai wata da ulihi da sa takalmi ne 'yan annabi zai sa takalmi kafar dama yake fara sawa wata rajulihi da shatan gashin kai ne in zai shaci gashin kai ne bangaren dama yake fara shacewa ka gina annabi na barin tsora a kai ne kuma har ya shaci kai kenan barin tsura ba yi ba ne in mutum yana gyara ta bai barin ta da kazanta kuma ya kasance ba zai bar ta ba yadda za ta yi muni ga al'adar ƙasar ya zai in ta kai haka nan ta yi muni don ana kula da al'ada wani urfu ra'ayuhu hasan <clears throat> wa kana qala ya kasance ya ce bi wasu a can wasu wane ne ce wanda ya ga ne shu'ba wanda aka faɗa mu shine ash'ab bin abi sha'sa wanda wannan ya gabata can a babu tayammun fil wudu'i a cikin kitabu fahara juz'in farko da makautu bi wasitin a wasiba wasita gari ne a cikin iraki yana cikin wuraren da ake sarrafawa ko wa kana qala bi wasitin qabla hadha kafin wannan kafin wannan hadisi can sadda yana wasit ya ruwaitar da hadisin amma cikin ruwaitar da shi zai ce fi sha'anihi kulli ga dukkanin sha'ani ne ma'ana sha'ani na alfarma abubuwa masu falala da ake son fara su da dama da ya ce fi sha'anihi kulli banda tsarki na tsari ba da tsarki na kashi da irin tasar majina duk ba a yi da dama sauran abin da ke kazanta ne ba a yi da dama ke nawa fi sha'anihi kullihi amun da biyar hutu wasu abubuwa ke bantattu da suke na falala yakan yi da dama wasu an ce gari ne a iraki bai wasu bin ina cikin wurin da ake sarrafa ga ka'ida sunan wani na arbiya ba a sarrafa shi walaysa masrufan min al-biqa'i illa biqa'an ji'ila fi samai misla hunainin wa wa wa badarin ko wa minan wa badari misla hunainin wa minan wa badari wa wasiqin wa daziqin wa hijiri. in mamance ba cikin mulatul irabi duk sunan wani ga arbiya ba a sarrafa shi sai ran da aka ji laraba sun bai da sarrafawa alamun sarrafa suna shi ne yi mai tanwini babu man akal hatta shabi'a babin wanda ya ci ya koshi ya halatta a koshi ko kuwa sai dai mutum ya zauna bai ƙoshi ba حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن إسحاق بن أبي عن بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة أبو طلحة يأتي لأم سليم لأم سليم ما يدير أنس لقد سمعت صوت رسول الله حقيقة أجي صوت زون الله صلى الله عليه وآله وسلم ضعيفا ما يرمني ناجي صوت عن النبي مولي تتايك أسا بات هتاك ولي سبو أعرف فيه الجر na فهم yana jin yunwa fa hal indaki min shay'in ko kina dan wani abinci nan wurin ki fa akhrajat sai ta hidda aqrafa qarorin mata qursu mata qara guda jami'in ta aqraf haka magani da yake kwara shi ma qursu aka ce mai larabcin yau ko aqras ta min sha'irin na sha'ir mata sha'ir sanatni sannan ta aika ni haka ne sun ma akharajat khimaran sai ta ɗauko mayahi zani babba mayahi lahana ta falaffatil khubza ta lulluga ma sannan bi ba'dihi da rabin mayahin sun ma dasathu sannan ta tausa shi ta hata sau biyu ƙarƙashin zanena da nake ɗarbe. Waraddatni kan lullube ni bi ba'dihi da sashi ne rabin mayahin aka dunkule masa da shi sai aka soka mai haka ga zai da an ɗarfi rabin mayahin kuma an ka yawa bai bisa kai an gane wanda ce fassara mafi inganci ko mai inganci ma ba ma mafi ba da yawa ana ta fassara shi tan tasni tammaishe ni kuma ba tammaishe ba ne wara tasni ay ja'alat huliri da rabi an da masan rabi an hau mai ga kai an gane eh. raddatu ta yi mai mayahi masdari tarbiyatan kai kuma da alaka da raddatni ta mai shi ne ko yana yawa wani wuri a kance raddatni ya dauka daga raddatu ta mai sai ko ta rudduhu amma nan ba shi bane wa raddatni ta yi mini mayafi bi ba abiki da sashin mayafin kenan ma ya mayafi an kasa shi zuwa gida biyu rabi an dunkule masa da shi an cuta a zanen da yake daga anas rabi kuma an yawo mai shi ga kai sun ma arsalatni ila rasulillah sannan ta aika ni wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala fa zahabtu bi sai ni wannan matsa fa wajadtu rasulullah sai na samu manzon Allah sallallahu alaihi a bil masjid a masallaci wa ma'ahun nas sahabbai suna tare da shi fa kuntu alaihim sai ni tsaye a wurin su yayi tsaye bai yi magana ba fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake mini da ya gana ya tsaye ban ce koyin ba arsalaka arsalaka abu talha abu ɗara ya aiko ka asali ne a arsalaka a arsalaka alhamza biyu ne fakultu na annace i eh, abu falha ya aiko ni qala annabi ce bi ta'amin da abinci qala fakultu ana zai ce sai nace na'am i eh, da abinci ya aiko ni faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman ma'ahu sai annabi ce ma wanda suke tare da shi ko mu ku tashi mu tahi fan talaqa sai annabi ya taho wan talaqtu littaho baina aidihim gaba gare su hatta ji'tu aba talha har ni cimma abu talha faƙala abu talha sai abu talha ya ce ya umma sulaimin ya ke umma sulaimin kada ja'a rasulullah ga manzon Allah nan ya zo sallallahu alaihi wasallam bin nasi da mutane da yawa walaysa inda na min fa'ami ma nud'imu kuma ba mu da abincin da zamu ciyar da su fa qalat tace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo ne sun ka saboda al'amari zai kasancewa qala fan talaqa abu talha sai abu talha ya tafi hatta da ke rasulullah hayatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala abu talha wa sai abu talha ya fuskanto gida tare da manzon Allah sallallahu hatta da khala har suka shiga da shi abu talha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama halummi ya ummu sulaimin ma indaki ummu sulaimin ta kawo abinda aka gare na abinci fa tat bi ta zo da wannan matsa ƙwarori haka ga asmas fa amara bihi sai annabi ya horo da matsan nan fa futta aka guggunce shi ta futtu fu'adaka al fatta wa asarat alaihi um muslimin ta matso akan matsan nan ukkatan laha wani tanduna ta fa'adamatu ko fa'adamatu ta yi mai miya ma'ana akwai tandu na mai ko na zuma da sukan sa mai na shanu cikin tandu tandu wanda aka yi da mata. ko wanda yana da margi da aka sokawa ya rigi to kuma suna sa zuma ciki akwai tandu kwakwara zaɓaɓɓe wanda yana shekaru akwai kuma tandu wanda na ɗan zuwa wani lokaci hakan da wanda kai tsaye ne an gama aiki da shi kila an gane ko to sai ta ɗauko wannan tantun man shanu a ciki ko zuma a ciki don duk suna tsawa sai ta matso ta yayyawa akan wannan matsa ana iya cin matsa da man shanu kuma ana iya cin matsa da zuma ko ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول sa'annan annabi ya karanta abin da Allah so ya karanta ya faɗi abin da Allah so ya faɗa akan wannan abinci kina ya faɗi wasu kalimomi na yabo ga Allah da girmamawa gare shi matsayin addu'a sun maƙala su ɗaya ta yi zalle ashara a ce mutum goma su shigo kajawa ƙwarorin masa an gugulce annabi ce a ce mutum goma su shigo fa azina lahum yayi musu izini su goma sun ka shigo fa akalu suka ci hatta shabi'u har suka koshi babu man akala hatta shabi'a shi a tarjama ko babu man akala hatta shabi'a fa akalu hatta shabi'u ka gani saboda kawai suka ce ba a koshi ba a ce a koshi ba a ce a koshi irin wannan koshi na kwaɗi ko ana ce a koshi irin koshi na musulunci wa sulusun li ta'amihi wa sulusun li sharabi mhm. kaga ai koshi na to an sa koshi su gaba dai sunna haraju sannan suka hita sun makala ce eh zalle ashara a ce wasu mutum goma su shigo fa azina lahum ya yi musu izini fa aka lo suka ci hatta shabi wasu hakoshi sun maharaju sannan suka hita mutum nawa sun ci kenan Ishirin. sun makala zan li ashara sannan ce awa kuma goma izini su shigo fa zina lawan, ya musu izini fa aka lo suka shigo suka ci hatta shabi wasu hakoshi sun maharaju sannan suka hita mutum nawa kenan talatin sun ma azina li ashara sannan ce goma su shigo fa akala alqawmu kulluhum kai mutanen dai suka ci duk gaba ɗai wa shabi'u suka koshi wal mutanen mutanen samanun rajulan su tamanin ne mutum tamanin ne ana shiga goma su ci fahito goma su ci fahito har duk sun ka shiga ka gani shiga takwas kenan go su tamanin ne saboda mu'ujiza ta annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya karanta akan abincin Allah ya bashi mujiza sai ga abincin ya zama maimakon ana ganin kila baki ne isan mutum guda to har ya shi mutum tamanin saboda mujiza salawatullahi wasalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi almuhimmu imam al-buhari na zai kawo attasha bi hudin nan saboda wasu sufaye masu guluwi jahilan sufaye suna ci haramun naka koshi sai dai ka zama ka danci abinci ka dan doda ma ka ji zuri zuri ba ka bari ka koshi laihi na wurin zubai wanda kuma ba laihi ba ne zan gashi fa aka lo hatta shabiru kaji akwai wani sufi da ya ta ga mutanen kowane ne shi sufi wanda sufi na kai su babu don haka sufancin sufi in ya sa ma hanyar su ya zama shekana duk sufancin da ya a ma manhaji ko tafarki ko aiki irin na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadan gare a tare da shi ba su banci na ba ya koma shedanci an gane misali ko saboda ka za a ga eh, al-Imam al-Qurtubi shi ta bai dan ba jahilan sufaye raddi a cikin tafsirin Qurtubi حدثنا موسى حدثنا معتمر عن أبيه قال وحدث أبو عثمان أيضا ana Abdulrahman bin Abi Bakr radiyallahu anhuma ma'anarsa Abu Usman ya ba da labarin wani hadisi kuma ya ba da wannan da zamu karanta dan shi ce aiban kinan sai da karanta wani hadisi sai kuma ya karanta musu wanka ana Abdulrahman bin Abi Bakr radiyallahu anhu anhuma قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salafina wa mi'atan mu ɗari da talatin ɗari da talatin فقال النبي صلى الله عليه وسلم halma a أحد منكم ba'amu, ko akwai abinci tare da wani daga cikin ku fa idza ma'a sa'un min ta'am sai ga wani mutum sa'i guda gare na abinci aw da ko makamanci ne ma'ana sa'i guda kiya guda na gari garin alkama ba garin kwaki ba don su garin alkama suka yi a da alkama a soya garin matafiya suna tafiya da shi ko cikin daji ruwa ɗaya za a sa a sai a ci gaba da ci da sauran kayan ɗatu mafu auna hawa ko makamancin wannan fa'ujina sai aka hauya garin ukina aka hauya garin aka haɗa shi da kayakin da suke haɗawa na can al'ada su ko da aka hauya garin tun mata a rasulun sai ga wani mutum ya zo mushrikun mushriki kahiri mush'an togo kalimar tawilun fassara ce ga mush'an eh kalimatun tafsiriya kalima ce ta zo nan ta fassara mush'an don mush'anun ɗawilun aka ne haka ɗawilun mush'anun mush'anun dogo ɗawilun tsawa-tsawa biganamin da tumaki ko awaki ko dukkaninsu ya ko ha yana kore da su faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce mai abaikum an abiyatun shin waɗanga tumaki da awaki da kake kore da su sai suwa ta kai ko kyauta ka kawo muna au kala ko cewa hibatun kyauta Ƙala sai kafirin ce shi wanda aka kore da awakin ba la a'a bal bai'un sai suwa dai ne kai ba magana kyauta ka mushriki ce sai suwa dai ne kai fashtara min shatan sai annabi sai akuya guda gare shi da kayan riga mushrikun ga annabi ya sai akuya gare shi Fasu ne sai aka gyara ta, ma'ana aka yanka, aka feɗe, aka fasa ciki, aka ɗere kayan ciki. Shi ne fasu ne Saboda haka Abdullahi da Gwando Allah shi mishi rama cikin littafi ne kifayatul awami ce wal bai'u ja'izun ma al kuffari wa haka bashira'u bil bukhari Ta rajulun bi sha'ihi tawilu fabta'a minha shatanin rasulu hmm. wal bai'u ja'izun ma al kuffari in ji malam abdullahi rabbul yace ciniki ya harta da kafirai ka sai kasu ka sai da musu ka sai nasu sai ai akwai wata maslaha da za ta ta mu sa musu takunkumi wa wasu kayan ko kamar irin nan da taba a filafilai na batsanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama na batsanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama kaga da musulmin duniya gaba ɗaya za su ki sayan komi nasu duk wani abu da aka kera kasa nan musulmi suke sayi ne suna matsuwa ko ba su matsuwa za su a ga cikin su to irin wannan na malaman zifatawa aka ana iya yi don wata manuwa hmm? ko wani mai wa musulunci dana ko addini sai a kyale shi da kaya ne duk wanda zai sai kaya kai sai gari har ya shiga ga jiki ne amma asalin cinikin da kafin ya halatta wajen walbai wajen azu ma al wa haka ka saye abinsu ko ka sayar musu duk ya halatta bala abdullahi ce fil bukhari ga shi fil bukhari wanda hadisi kusan mun karanta cikin kitabul bayu yake ja rajul yani ja rajul bisha'ihi da awaki ne ko tumaki ne tawidu mai tsawo dogo Babta min ha shata nir rasulu sai manzo sai akwai guda cikin awakin nan nashi littafi ne mai magana akan hukunce-hukuncen cinikayya da tsaye da sayarwa wanda Abdullahi ya yi na gwando a waƙe ana ce mai kita kifayatul awwami fil buyuyi wa mashakala littafin da ya ishi jahilai sanin hukunce-hukuncen cinikayya da abin da ya kama da haka amara nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yayi horo bisa watil baɓani da kayan ciki sawatil baɗan kayan cikin akuya yuswa aka soye su an yanka an feɗe an fasa an da kayan ciki sai annabi ce a soye kayan cikin sai an aka soye wai mullahi na race da Allah ma min salatina wani mi'atin ba mutum guda daga cikin 130 din nan ana jin ahadun ma min salati da wa mi'atin ahadun amma sai aka shahi ahadun da an gane illa qad hazza lahu hubbatan face annabi ya jim komai jimki min sawadi badani na kayan cikin dabban nan in kana shahidan in mutumin shi nan a ɗaha sai ya bashe ta iyahu gare shi wa in kana ga'iban in kuma bai nan haba'aha sai ya ɓoye kayan cikin lahu gari har ya zo a bashi ma'ana duk ɗarin ga da talatin kowa ya samu cimke guda na kayan cikin akuya ko tunkiya to mu ɗauka tunkiya nan tunkiya da akuya wai hanci da yawa akuya ta haifu? to mu ɗauka akuya ta amma mutum ɗari da talatin ko duk akuya an karaba mutum ɗari talatin ai kaga ai ta yi aski amma da ci wannan mu'ujiza ta shiga ciki mu'ujiza ta shiga ciki ثم جعل فيها قطعتين sannan annabi ya sa an kai akushi guda biyu fa akalna ajma'una muka ci gaba dai wa shabi'ina muka koshi wa fadala fil qas'ataini kuma har wani saura ya rage cikin wannan akushin guda biyu fa hamaltuhu ala al-bahir sai marwaye ce ni dauki sauran abincin akan rakumi ba su canye ba su talatin. aw kama qala to malaman lugha sun ce fa fa akushin da mutum biyar ka kwasuwa ko eh, sai a kwatta mutum biyar kafa ko mutum goma to gashi nan kuma su ɗari da min sun ci daga akushi biyu har sun koshi kuma an raga in kan raba ɗari talatin biyu nawa nawa za su tashi eh sun na biyar to ka kenan sai mu ɗauka cin karo da juna na an kai da wannan hadisi da maganin mallaman fiqh da a mallaman lugha da suka ce a akushin da ka kwadda mutum goma malamai suka ce a'a ba cin da juna ne. ma'ana matashin akushi mai kwadda mutum goma amma kuma ana iya samun mai kwadda mutum yayi da haka kila an bambam ko farkon a ce ma matsayi ƙasa ya zan yana kwadda mutum goma in bai kwanta mutum goma ba kasa ba ne sai dai kila ake mai sahafa shi kuma daga bai zuwa abin da ya ta sama goma bai kai goman ba shi kuma kasa ya je yana kwanta mutum goma tare da ana iya samun kasa'an da ya hici ya kwanta mutum goma kamar wani salka ta jiko duk salka salka ta amma wata ta wata girma haka na ko saboda haka babu cin da juna kenan da an ce mutum ɗari talatin sun ci daga shi biyu da waccan magana ta malaman lokacin da suka ce kasa mai kwadda mutum goma ma'ana daga nan kasa ke farawa yana yiwa ya kai har mai kwadda mutum adadi da yawa wal ilmu inda Allah ta'ala au kama ko kuma kama yadda yace to kaga wannan shi ma yana ƙara mai da raddi ga sufaye daga cewa ba a cin daɗi saboda Allah a soya hanji a ci ba kayan daɗi da ba to ga sahabbai tare da annabi an soye musu annabi kuma sai a koya don ɗaya su ci an ka yanki an ka heɗe, an ka fashe an ka soya ji nama kuma an ka dafa tare da ɗan garin da akwai an kai na a abinci a kushi biyu an kaci a shiga ake da yara ta ci daɗi ko yara ta ci daɗi kenan kenan cin daɗi ba haramun na ba kamar wani su ma su baye jahilai a ganin cewa cin daɗi haramun na sai dai ka ci abin da bai da daɗi shadus ba ka ɗebo sabara a daka ma a kaɗa ma miya da ita ka ci abinci sabara ga wannan azabta nafsak kul man harrama zinat Allah li ibadi wa tayyibat min ar-rizq a gani Allah bai haramta a ci daɗi ba abin da ya haramta a ci haram yawa ci daɗi da haram amma yan halatta kama a ci daɗi ga annabi ya sa an soya an ci shi da sahabbai ne sun ci da kuma akuya gaba ɗaya an sassare sun ci حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم an karbi rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama hina shabi'ina min al-aswadaini sadda mun rige mun koshi da cin baƙaƙe guda biyu at-tamri wal ma'i dabino da ruwa kaga mahallu shahid fina shabihna babu man akala hatta shabih babun laysa ala al-a'ma harajun wala ala al-a'raj harajun wala ala al-marib harajun wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti aw buyuti aw buyuti aw buyuti ko sai suratul nur badan ba a akan makaho ba a akan gurgu ba a akan maras lafiya al'aya a ƙarshen aya kinan ila qaulihi la'allakum ta'qiluna suratul nuri aya 61 haka ba a gane mi ba bai kare to laisa Allah ba harka in yayi wala Allah harka harka in yayi wala Allah mari da harka in yayi sai ka koma cikin aya can kasa kasanta an kulu jami'an aw ashtata cikin aya yake an kulu jami'an wallaysa alaikum junahun can karshe karshen ayat laysa alaikum junahun an kulu jami'an aw ashtata to nan shi a mahallu shahid sai Imam Buhari bai kawo shi ba ba ku da laifi ku haɗu ku ci abincin ku ko ku ci daban-daban kenan asalin cin abinci tare sunna ta mustahabbiya ba dole bane ba wajibi bane ba wasu mutane da an kace dole sun ci abinci tare ba a ta ma ba tsakaninka da makwabcinka ba a ce lalle dole na sai kun ci abinci tare ba tsakaninka da matarka tsakanin mata da abokiyar zamanta ba a ce lalle dole sai kun ci abinci tare ba tsakanin ɗaiɗaikun ɗiyanka ba a ce lalle dole sai an haɗa sun ci abinci tare ba a sunna ta mustahabbiya kuma haɗuwa a ci abinci ya yi albarka bisa ga cire rarrabe saboda annabi ya ce ku haɗu ku ci abinci sai a sa muku albarka gare shi idan kuka ci abinci haɗe albarkar da abincin nan zai yi ba shi samunta ba ku samunta sadda kun kai rarrabe amma dai ba haramun na ba ku ci rarrabe an ba ku dama in kuna so ku ci tare in kuna so ku ci rabe ba laifi ba ne kila an fahimta ko yanzu kenan abin da muka jira imamul buhari ya kawo mana cewa yana halatta a jira rabe ko ta حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر kahin nan wata nuska wani kwafi na Imam Buhari in ya ce, babun Allah al'ama harajun wala Allah al'araja harajun wala al-marid harajun al-ayatu ila qawlihi la'allakum ta'qiluna sai ce wan nihdi wal ijtima'i ala ta'an ina cikin tarjuma akwai mai su akwai duk cikin babu wannan mai suke wan nihdi ko wan nahdi والاجتماع على الطعام an fahimta yawwa to irin namu sai bai sa irin wannan ba amma a wata tarjamar bancin la'allakum ta'qiluna sai ce wan nihdi wal ijtima'i ala ta'am ko wan nahdi wal ijtima'i ala ta'am da tarbace nihdi tarbace ka kawo naka in kawo na wancan in kawo nashi sai a ga mai wuri guda sai a ci an gane ne nihidi Nihidi ga babban tare, a kawo naka langa ya kawo nashi langa a kawo ta sai a game duka sai a yamu ci do a ci nihidi kenan ba wani istima'a al da kuma taruwa a ci abinci wuri guda yana da albarka kwarai da gaske taruwa ci daban-daban ya halatta ba wanda ya lahin ya ci daban gashi na Allah ce laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata ba na iya gare ku ku ci tare ko ku ci rarrabe ku yi lani ba a wurin Allah to ba su wannan wani hidi wani shima alqani ya yi bayyana bisa ga irin namu da bai kawo shi ba saboda haka a gehe kana iya rubuta wani hidi wani shima alqani kusa ga la'allakum taqilun karshe to muje ya kulu a tsakana su wa ibn kala farashna ma a rasul allah sallallahu fi ta tare da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ila khaybar zuwa khaybar falan ma kunna da sahabai lokacin da ma kasance sance a sahaba sahaba gari ne kusa ga khaybar sunan gari ne sahaba amma asalin kalmar sahaba a luga a luga yanci a sahaba sai aka ni bincin sunan gari akwai wani abin sha da aka ce sahaba wani irin abin sha ne giya laraba suna ce ma giya sahaba raiko suna gari ta barkatai da yawa ko akwai handari sunan giya giya handari hamr shi sananne na ko to hmm. wanga yana cikin sunayen giya sahaba wa qala yahya yahya ce wa haya min khaybar ala rawhatin ita sahaba in ka tashi da nan zuwa haibara kamar tahiyyar mareke guda ne shi ne rawhatin da a rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'amin annabi ya ce a kawo abinci wato kenan an sauka a sahaba zango kenan sai an ce to kowa ya kawo abinci kaga kenan in kowa ya kawo abin da aka rai gamewa za a yi sai a ci shine nihil fama uti illa bi sawiqin ba a zo da kuri ba sai da gari kowa gari ɗaya gare garin alkama sai kowa ya kawo gari sai aka hada aka jika kaga nihil kenan abincin tarbace ko falukunahu mun ka rinka ci ne fa akalna minhu muka ci da gare shi thumma da abi ma'in sanin ci a kawo ruwa fa ma ba ma bai kurkure baki ne wa ma ba ma tuna ma a kurkure bakin mu fa salla bin al yayi muna sallan magriba wala mai tawabba bai sake arwalla ba kaga can cikin kitabu fahara mun karanta wannan hadisi baben ba a sake arwalla in an ci abin da wuta ta dafa don garin alkama ya wuta ta dafa shi don soya shi an babu mallam ya tawabba lima masasfun na ثم دعا بماء فمضمض ومضمض فصلى بنا المغرب المغرب ولم يتوضا قال سفيان سمعته منه عودا Na ji wannan hadisi ba so guda ba ba so guda ba farko ne da ƙarshe ne na ji farko ne na ji ƙarshe ne gare shi na ganin ne kamata mu tsaya insha Allah almuhimmu shine manufar wannan babin halaccin ci tare da kuma rabuwa a ci daban-daban nassan hadisin ya nuna an tattara abinci an ci tare sai zama nassan hadisin shi na fassara mana abu biyu an takulu jami'an kaga hadisi ya fassara shi ga sun ci tare sannan kuma na fassara muna wannan hidi ko wani nahadi tarbace a kawo ko a hada a ci insha Allah subhanahu wa ta'ala zamu dakata abin da muka da daidai Allah ka ba mu lada kuma Allah shi ya yi muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik